عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa da juna a wanda yammaci mai tsarin albarka na ranar alhamis wanda ya dace da ashirin ga watan ramadan shekara dubu da da da dari hudu arba'in shida bayan hijirar manzo sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta ashirin ga watan uku shekara ta biyu. da ashirin da biyar bayan miladiyar annabi isa a wannan makaranta ta mu mai albarka inda mun samu gabatar da darasi a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan majalisi mai albarka masallacin zanko plaza foundation wanda yake unguwar zanko a tsakiyar birnin abuja muna roƙon allah ta'ala ya ƙara wannan wuri da wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin raguwar garuruwan musulmi a darasin da ya gabata idan yan uwa su manta ba muna cikin tafsirin aya ta bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratul fatir lokaci ya cin mana amma yau za mu ƙara maimaitawa tun daga kan aya ta talatin da shida don kulla ma'ana faɗin Allah ta'ala wallazi na kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفقد على بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النظير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور وبنجي تعالى والذين كفروا كاغا ودن سكا كافرتا لهم نار جهنم suna da azabar wutar jahannama la yuqda alaihim da dai ba za a kashe su a cikinta ta ba faya mutu balle su mutu mana ba za a kawo ƙarshen rayuwarsu a cikin wutar jahannama ba balle har su samu dama su mutu ko don mutuwa ta zama hutu a gare su wala yukaffafu anhum min azabiha kuma babu wata rana ko wani lokaci ko wani awa ko wani minti ko wani sakan da za a rangwanta musu daga cikin azabarta za su kasance kullum cikin azaba suke Allah ta'ala ya ce kazalika kamar haka ne na jizi kulla kafur muke sakayya ga dukkanin wanda ya kafirce mana Allah ka kare mu Allah ya ci gaba da bamu labarin irin halin da za su tsinci kansu a ciki ya ce wahum yastarifuna fiha su din za su kasance suna ihu suna raki suna ihu a cikinta suna cewa rabbana ya ubangijinmu akhrijna na'mal salihan a taimaka a fitar da mu daga cikin wannan azabar wuta din ko ma sami damar aikata aiki na gari ghayran ladhi na Na'amal ba irin aikin da muka kasance mun aikata ba mana yanzu za mu gyara ɗabi'unmu mu gyara halayyarmu a da mun aikata ayyuka da banza waɗanda suke ba aiki na garba amma yanzu idan aka yi mana alfarma aka cire mu daga wutan jahannama to mun yi alƙawarin za mu gyara ɗabi'unmu da halayyarmu za mu aikata aikin da ba shi muka aikata a baya ba sai ubangiji ta'ala ya ce da su awalan mu'ammirkum shin ba mu tsawaita ranku a duniya ba mun ba ku tsawon shekaru ma ya tabarkaru bihi man tabarkara irin shekarun da mai tunani ya kamata a ce a cikin su yayi tunani amma ba ku tunani ba malamai suka yi maganganu akan nawa ne adadin shekarun da Allah yake nufi da cewa ma ya tazakkaru fihi man tazakkara wasu daga cin malamai suka ce shine arba'una sana wato da zarar mutum ya kai shekara arba'in to ya kamata sai ya fara tunani ya san cewa rayuwa fa ta zo gangara lokaci ya fara sabuwa dan idan ka kasa al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kashi 100 to da wuya ka samu kashi ashirin waɗanda ake maimaitawa arba'in sau biyu 'yan shekara 80 su suka fi karanci a cikin al'umma 'yan shekara 60-70 su suka fi yawan mutuwa a cikin wannan al'umma ɗin to kaga idan mutum ya kai shekara 40 to ya kamata bai ya fahimci cewa fa ko da lahira ko da kafa ake zuwa lahira ya kusa zuwa ya kamata ya gyara dabi'unsa ya kamata ya gyara halayyarsa kamar yadda kata da ibn abi da ama al-salusi yake cewa idan mutum ya kai shekara arba'in Allah yana aiko mala'ika ya kira shi ce ya kai wa da dan wane danar rahilu danar rahilu danar rahilu a bani cewa tafiya ta kusa tafiya ta matso tafiya ta matso to daga nan kuma sai gangara ɗan kaɗan ne Allah yake maimaita ma arba'in ɗan kaɗan ne Allah yake ɗora ma arba'in sau biyu zai sa za ka ga waɗanda aka ɗora ma arba'in sau biyu ɗan tamanin da wani abu su da kansu kuka suke suna kai suna cewa ina ma mutuwa za su zo ta ɗauke su kowa suka taɓa a ce babu yau ba su da abokin wasa ba su da abokin hira ba su da ma wasu ɗan uwa na kusa duk ɗan uwansu su zo ka je ka tambayi waɗanda suka yi shekara tamanin da wani abu zuwa shekara saba'in kowa suka taɓa mutuwa ya riga ya da ba su da wani sa'a da ya rage musu a kusa wanda da shi za su yi wasa ko su dariya ko su shawara ko su tattauna waɗannan su ne ɗan kaɗan a cikin al'umma shi sa Allah ta'ala ya ce a wadan nu'ammirkum ma ya tabakkaru bihi iman tabakkara Abdullahi dan Abbas a cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce shekarun da ake ba wa dan adam a cikin rayuwa wanda zai zame masa tunani yayi tunani a cikin shine sukuna sana wato shekara 60 wanda kuma ya kamata a ce dan adam ya san cewa lokacin da ya kai shekara 60 to ba fa gangara ba shi ya zo fanar ma ba wai yanzu ya dau hanyar zuwa lahira ba ne ba a ya zo fanar da ake shiga a shiga lahira saboda haka a wannan lokacin babu abin da ya kamata dan adam ya yi in ba ya gyara dabi'unsa ya gyara halayyarsa ya rukun kuma abin da zai kusanta shi da Allah ya nisanci duk abin da zai nisanta shi da ubangiji mai girma da ubangiji duk abin da zai zama to sabon Allah ne ya kamata dan adam ya fitar da shi insha Allah haka wasu daga cikin malamai suka ce sannan waje a kumun nazir Allah ta'ala ya ce kuma uwa uba shin manzanni ba su zo muku ba wannan kuma dama ita ce tambayar da za a yi wa duk wanda ya shiga cikin wutar jahannama za a tambaye shi a ce masa shin waɗanda suke masu wa'azi ba su zo muku ba tunda ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi alƙawarin ba wanda zai ma'azama sai ya aiko masa da manzo Allah ta'ala ce wa makon namu na hatta na ba'asar rasula da dai mu ba mu kasance muna yi wa mutane azaba ba hatta na ba'asar rasula har sai mun aiko musu manzo a ayat da ke cikin suratul isra'il haka Allah ya faɗa a ayat da ke cikin suratul Tabara ladhi bi da al ubangiji mai girma ɗaukaka ce kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da aka ebo dandazo na kafirai aka watsa su a cikin jahannama sa'alahum khazanatuha sai masu gadin wutar jahannama suke da su alami a cikin nazir shin mai gargadi bai zo muku ba kalu sai kaji sun faɗa suna ba da amsa bala e ya zo a ana naziru lallai mai gargadi ya zo mana amma fa kazzabna muka karyata wa qulna muka ce ma nazzala Allahu min shay'in da dai Allah bai saukar da komai ba sai kuma mala'ikun su kalle su su ce da su in antum illa fi balalin kabir lallai ku nan ba komai bane ya face kun kasance cikin fata wanda yake mai girma su da kansu za su koka su ringa cewa da a ce mun tsaya mun saurari wa'azi mun hankalta mun bi Allah da mu garance cikin wannan azaba ba wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'id da a ce mun ji abin da ake mana wa'azi da shi da ce mun hankalci abin da ake gaya mana ma kunna fi ashabi sa'id da dai da mun kasance cikin ɗan wutar jahannama ba Allah ta'ala ta kare mu ne a ƙarshen wannan ayar ubangiji ta'ala zai ce da su fa zuko ko ci da gaba da ɗanɗanar azabar wutar jahannama fama lil zalimin min nasir su kan azzalimai ba su da wani wanda zai taimake su ba su da wani wanda zai kwace su gabarin azaba Allah ta'ala ta tare mu a gaba, ubangiji ta'ala sai ya bayyana karfin kudurarsa da girman ilimin sa yace inna allaha alimu ghaibi samawati wal ard lallai Allah shine masanin abin da ke koyi a cikin sammai guda bakwai da kuma abin da ke cikin kasa duk ubangiji ta'ala ya san su innahu lallai shi Allah huwa yin gagar misali alimun masani ne bi zati sujuri da abin da ke cikin zukata da abin da mutane suka boye a cikin zukatan su Allah ya sani kuma zai musu sakamako a kai Allah ta ala ka gane da mu aya ta gaba da shi والذي جعل لكم خلائف في الأرض هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا وبنجل تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض وبنجل تعالى شيني وانده يسن ياكو وزمنتم مما يا أبا الخسار ai qaumun yakhluqu ba'dhum ba'dha shashin ku yana halifar da shashi haka Allah ya tsara rayuwar dan adam shi yasa farkon halittar da Allah ya fara halitta da dan adam baban mu annabi Adamu Allah ya kira shi da suna khalifa wa in qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa yace zan sanya khalifa a ban kasa abinda ake nufi da khalifa shine wanda in ya wuce wani zai gane shi to haka ku Allah ta'ala ya tsara rayuwarku a kowane irin bangare a kowane irin tsarin gudanar da mu'amalar ku ta rayuwa gadon junanku yana shiga ciki yau za a tashi a gidanku akwai mahaifinku akwai mahaifiyarku sannan ku ɗan gidan amma ana tafi ana tafi sai mahaifin a ɗauke shi babu shi saboda haka yanzu ƴaƴan gidan su za su mai gurbin baban da shi baban shi yake cefane ya kawo gidan amma yanzu kuma su za su fita dole su nemo su kawo cefane su rike kannansu su rike iyayensu mata to kar khala'ifa fil ardi kenan wannan ya mai gurbin wannan wannan ya mai gurbin wannan wannan mai mulki ne ya tafi wani ya zo ya hau kujerarsa wannan malami ne ya tafi wani ya zo ya hau kujerarsa wannan mai kudi ne ya tafi wani ya zo ya hau matsayinsa wannan mai shugabanci ne ya kare Allah ta'ala ya kawo ne saboda haka huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ardi haka ubangiji ta'ala ya sanya ku ku zamanto mamaya a bankasa manufar hakan shine don ku zamanto masu jagoranci cikin alkhairi ku zamanto masu jagoranci cikin ta'a ga Allah kada ku zamanto jagororin tsiya waɗanda suke kafircewa Allah suke tozarta haƙoƙin Allah fa khalafa min ba'dihim khalqun aba'u salata wattabu shahawati kada ku gaji mutanen kirki ko kuma ku zamanto khalafu sharri waɗanda a bayan su za ku zamanto a ba'u salati kun to zarfi sallah wa taba'u shahawati kun bi soyayya soyayya bukatun a duk sanda aka ce jagoranci ya zo hannun ku komai kankantar jagorancin nan to ku yi kokari ku zamanto jagorori ne ku na gaskiya waɗanda kuke tabbatar da dokokin Allah kuke tabbatar da biyayya ga ubangiji mai girma da wannan shi shine ma'anar huwal ladhi ja'alakum khala'ifa fil ardh A gaba Allah ta'ala ya ce faman kafa duk wanda ya kafance, ya butulce wa ni'imomin ubangiji ta'ala fa alayhi kufruhu lallai kafircin a kan zai tabbata wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqata kuma da dai kafirai kafircin ba zai kara musu komai ba inda rabbihim a wajen ubangijin su illa maqata sai tsana saboda haka duk wanda yake saba wa Allah Allah ba kaunarsa yake yi ba wala yarda li ibadihi kufur Allah da dai bai kafa yarje ma bayin sa kafirci ba saboda haka waɗanda Allah yake so su ne masu imani waɗanda ubangiji ta'ala baya so su ne waɗanda suke saba masa kafirai saboda haka shi sa Allah ta'ala ya ce wala yazidu kafirina kufruhum inda rabbihim da dai kafirai kafircinsu baya ƙara musu komai a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka illa makatan face tsana Allah ta'ala yana kin yana tsanar su kaga ku bawa yayi asara duk irin rahamar Allah da tausayinsa da kaunarsa ga bayi da jin kansa da bayi yayi abin da Allah ya zai tsane shi to wannan ba karamar asara ba ce ba shi sa a gaban ubangiji ta'ala ce wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara da dai kafirai babu abin da kafircin yake kara musu a wajen ubangijinsu mai girma ɗaukaka illa fasaran face asara mana a yinin gobe alkiyama Allah ta'ala zai ba su ta jahannama wanda kuma ita ce mafi girman hasara shi yasa a cikin suratu nuh ubangiji ta'ala ya ce wala yazidu zalimina illa fasara babu abin da yake ƙara ma azzalimai illa fasaran sai asara wata ayar wala yazidu wala yazidu zalimina illa fasara haka take wala tazidu wala tazidu zalimina illa tabara akwai ayar kuma ta ce kuma Allah ta'ala ba abin da yake karawa kafirai ba zalimai illa tabaran face sai halaka tabar shine halaka inna haula'i mutabbarun ma hum fihi ay bi ma'ana halihum ma hum fihi na'am قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا قلت يا مسيا مأيكين الله أرأيتم كبار لاباري دنغني لشركاءكم الذين تدعون من دون الله waɗannan shirkokin naku mana waɗannan gumakan naku da kuke haɗa bautar Allah da su Allah zai na sadu na waɗanda kwatance kuna bautawa kuna kiransu min dunin lahi koma baya ga Allah aruni ku zo ku nuna min ma za ka lako min al'abu me suka iya halitta a ƙasa shi dai Allah gashi yana ta faɗar abubuwan da ya halitta ya halicci sama da abin da ke cikinsa ya halicci ƙasa da abin da ke cikinta ya ba ku arziki daga sama ya fito muku da arziki daga ƙasa hudun da ake magana da ku duk ubangiji ta ala ne ya halice ku dabbobin da kuke ci kuke kiwo kuke neman arziki da su da Allah ne ya halice ku iska da kuke shaka yanayin sanyi da yanayin zafi duk ubangiji ta ala ne yake kawo muku yini da dare Allah ta'ala ne yake shigar da ɗaya cikin ɗaya duk waɗannan ayyuka ne na ubangiji mai girma ɗaukaka to aruni ma za halako minan arzi su waɗannan mushrikan da kuke cewa su suka cancanta abota musu ko a haɗa bautarsu da Allah a ruhi ma za su lafi min al'amri a kawo abin da suka halitta a ban kasa shi dai Allah ga halittarsa ha za khalqullah fa aruni ma za khalqal ladina min dunihi Allah ya ga dai irin halittar da Allah ya yi fa aruni ma za khalqal ladina min dunihi da ka waɗanda ba shi ba ku zo ku nuna irin su kuma halittar da suka yi kaga tunda ba za su iya halitta ba ko kuma ba su taɓa yin halitta ba wannan bai zama ya zamanto hujja mabayyaniya a kansu cewa bai cancanta a bauta musu ba ina fata mun gane wannan to shine ma'anar aruni ma za salaku min al-ardi am lahum shirkun fis samawati Allah ta'ala ya ce to in anan kasa ba su da abin da suka halitta am lahum shirkun fis samawati ko suna da wani abin tarayya ne a sama da su aka hada gwiwa aka halicci sama aka gina sana da Allah ta'ala ya ce was samaa rafa'aha Allah ta'ala shi ya daga sama ya gina ta to da su aka yi haɗin gwiwa wajen wannan ginin ko halittun da suke sama na mala'iku da su aka haɗa gwiwa wajen halittarsu tunda a ƙasa dai an kasa ganin halittarsu to ko a saman an je za a iya ganin halittarsu amsa ba su da halitta a sama Allah ta'ala ya ce am hum kitaban ko kuma mun ba su wani littafi ne fahum ala bayyinatin minhu wanda za su ce suna kan hujja da dalili akan abin da suka doge na kafirci ko shakka babu mushrikan larabawa sun san cewa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi sallama Allah bai taba aiko musu manzo ba bai taba saukar musu da littafi ba balle wannan littafin ya zame musu jagora balle wannan littafin ya zame musu hujja cikin abin da suke aikatawa na bautar gumaka Allah bai taba kawo wannan littafin ba saboda haka ke nan addinin da suke kai ba addini bane na hujja addini ne na molanka da wuri shi sa Allah ta'ala anan yace bal yanda al'amarin yake in ya idin zalimuna ba'dhum ba'dan illa ghurura babu wani abu da azzalimai suke wa shashin alkawari da shi babu wani abu da azzalimai suke faɗaitar da shashin su akan shashi da shi illa gururan sai rubi da ka ce kawo hujja to sai a tafi rudu da falsafa da zancen baka amma ba maganar aya ba maganar hadisi ba maganar wani kawai molanka ne wani kawai zai ce koshi sai ya yi magana sai ya watsa shi kenan sai ta zama toki tuna a cikin al'umma ina fata mun gane wannan a gaba Allah ta'ala ya ce inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن لئن جاءهم الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا وبجل تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض الله تعالى شيني وانده يركي سمي يكما ركي قصي أن تزولا شيسا فوق قبطة ربجيبا da ba dan ikon Allah da yake rike da sama ba to da tun sama ta rufto ta danne kasa shikenan kowa ya mutu da ba dan yanda ubangiji ta'ala ya rike kasa ba to da kasan ta rugurguje babu ita babu labarin ta shi ne ubangiji mai girma ɗaukuka yake cewa inna Allah yunziku samawati wal ardi an wal ardi an tamula lallai ubangiji mai girma ɗaukaka shine wanda yake rike da sama kuma shine yake rike da sammai wal arda kuma shine wanda yake rika da ƙasa an tazula ya hana su rubucewa kamar yadda ubangiji mai girma daukaka yake faɗa a ayoyin da ke cikin suratul rumi wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi yana daga cikin ayoyin Allah alamomin da za a gane girman Allah a imani da shi a kiyaye dokokinsa a yadda da ƙarfin ikonsa da kudurarsa an ta koma samau wal ardu bi amrihi cewa lallai sammai da ƙasa sama da ƙasa suna tsaye ne bi amrihi wasu da cin malamai suka ce ai bi kudratihi da ƙarfin mulkinsa Allah shi yake rike da su wasu kuma suka ce bi amrihi da umarninsa Allah ba wai rike tsaye ba kai umarni ba su yace ke saman tsaya cak ke kasan shimfudu shimfud kada ki bude to shikenan sai suka tsaya a haka saboda haka a cikin umarnin Allah suke saboda haka da wannan umarnin ya kare alkiyama ta zo ubangiji ta'ala zai rugurugu da ƙasa zai kyakke ta sama din saboda haka sai Allah ta'ala ya kyakke ta ita ya kwikwiye ta yawma naqdus sama ka bayyin sijil lil kutubi kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin yace ayyun gobe alkiyama naqdus sama, za mu nannade sama mu kyakkece ta mi kace kace da ita ka tsayin sijilli lil kutubi irin yadda ka san ka ɗauki littafi ka tsaye takardar da ke ciki ka ta ka watsar haka Allah zai wasa kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu kama yadda muka fara halitta haka zamu mai da ita wa'dan alaina wannan alƙawari ne muka daukan mu kanmu inji Allah inna kunna fa'ilina wallahi sai mun cika wannan alƙawari saboda kaga shi kenan wannan yana daga cikin rahamar ubangiji mai girma ɗaukaka ga bayi da ya rike sama ya hana ta ta faɗo zuwa ƙasa ya shimfiɗa ƙasa ya rike ta ya hana ta ta girgiza ta farar da waɗanda suke kanta wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce da ubangiji mai girma ɗaukaka shi sa kullum ubangiji ta'ala yake jan hankalin mummunai akan cewar kada ku ringa sakankan cewa cikin sabon Allah haka kuma yake gargaɗin kafirai wani aminci suke da shi har suka samu ƙwarin gwiwar saba wa Allah ba sa jin tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka zai iya rufto musu da sama ta danne su ko Allah ya kece ƙasa ya rubuta su a ciki a amintun man fis sama an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur Allah ta'ala ce yanzu kuna cikin aminci cewa wanda yake sama ubangiji mai girma ɗaukaka an bi bikumul ard ba zai rubuta ƙasa tare da ku ba fa'i za iya samur ka ganta tana can tambal ta tsatsage kun fada ciki kun mutu irin yadda Allah ya wa ƙaruna fafafat na yi wa bidanin al'ar Allah ya rubuta da shi da gidansa a cikin ƙasa yau babu su babu labarinsu inda aka halice su ba za ka iya nemowa a duniya ba kuna cikin amincin Allah ba zai yi wannan ba am amintun ban fi sama ko kuma kuna cikin aminci ne akan cewa Allah da yake sama an yursila alaikum hasiba ba zai iya aiko muku da iska daga sama wacce take da duwatsu ba iskar dan ta zo ta riga tumfuke ku irin yadda ta tumfuke adawa ko kuma duwatsun su kashe ku irin yadda suka kashe mutanen al-mu'tafikat mutanen andabulo kuna cikin wannan aminci ne Allah ba zai iya muku wannan ba ba ka na kai nazir Allah ta'ala ke da sannu za ku san abinda ake muku gargadi da shi na cewa akwai azaba jahannan za ku san kaifa ya yanayin sai za ku yi ido da ita idan gobe da kiyama za ku san ya yanayin sai Allah ta'ala ka kare ka kare Allah ta'ala ya ce wala in zalata inda kuwa yau Allah zai tafi da sama ya sake ta ya saki ƙasa ɗin in amsaka huma min ahadin min ba'dihi ka gaya mun wa mutum ne wani wanda ya isa da kansa ne ya isa ya ce zai rike ta in ba Allah ba ba wanda zai iya rike ta in ba ubangiji mai girma da faka shi sa duk masifar da ta taso kawai ka roki Allah ya dakatar da ita dan ba wani wanda zai iya tsayar da masifa komai girman ta komai kankantar ta idan Allah ya koro ta to sai dai a roki Allah salamata wal afiya yanzu kuna zaune sai ka ga wata masifa ta taso wata trailer ta yanke ta saki hanya ta zo ta turbashe mutane tana ji kana gani ba ta yadda ba ta ce mace Allah ne ya aiko Allah ne ya aiko yanzu jiya haka muke ganin wani labari mai tayar da hankali a nan gefen garin Abuja trailer ta taho da dakon kayan suminti a kanta ta zo ta kwace ta fada cikin mutane ta kashe sama da mutum talatin banda motoci da suka kone banda mutanen da suka jikkata suna kwanci a suna jinya don su ba su gani ba amma Allah ya aiko da wannan fa'iƙa ɗin ya aiko da wannan fadima ɗin to wane ne yake cikin aminci waɗannan fa mutanen da suka rasu kowa daga safe zuwa lokacin da abin ya faru karfe bakwai da dare ba wanda yake da yakinin zai kamar yadda muke rayuwar nan ne yanzu ba gashi nan muna rayuwa hankalin mu kwance ba muna tsaron gobe za mu haɗu ba a rufe karatu to su ma fa haka suka tashi da safe suna da wannan confidence a cikin zuciya karshen ta ma wasu sun je harkokinsu sun gama wasu sun je aikin su sun gama an yi sallama da su a ofisoshi sun tafi sun tafi akwai falin da karshen ta wani sai gobe zai signing akwai takardun da ya ce ajiye masa gobe zai karba akwai appointment din da ya bayar ya ce gobe a zo a same shi ashe sai dai a zo a same shi a cikin kabari to wani dan adam wani tabbas yake da shi a kan wani garanti kake da shi a kanka da har ya baka dama kake miƙe kafar da kake miƙewa da har ya baka dama kake zalincin da kake yi da har ka samu ƴancin sabon Allah da kake kai da rayuwa ba a hannunka take ba kuma duk lokacin da aka neme ka ko da shiri ko ba shiri ko da lafiya ko ba rashin lafiya ko da rashin lafiya sai ka tafi ko na aminci kake da shi a kanka saboda haka ya yi kuwa wallahi wallahi wallahi mai makan wasici da tsoron Allah mai wa kanmu wasici da kiyaye dokokin ubangiji mai girma da in Allah ya baka dama ya baka lafiya ya baka shekaru ya baka hankali ya baka ni'ima ta addini to kai kokari kai amfani da waɗannan ni'imomin wajen bin Allah ya zama to mafi yawan halayyarka da ɗabi'arka da ayyukanka cikin bin Allah kake tafi da mu kiyaye wannan kada mu yadda mu amfani da wannan ni'ima ta lafiya wajen sabon Allah kada mu yadda mu amfani da lokacin da muke da shi wajen saba wa ubangiji mai girma daukaka samartaka da muke da ita lokaci ne wanda yake mai tsada kada mu yadda mu amfani da lokacin samartakar mu wajen shashanci da nisantar dokokin Allah da rungumar saban Allah a'a mai iyakacin kokarinmu wajen mu ga mun kamanta abin da zai kwatanta mu da ubangiji mai girma da kada mu yadda mutuwa ta zo ta same mu muna ta muna jin haushi muna cizon yatsa cewa ina ma an ba mu dama mun aikata wani abu na aikin alkhairi ko da na sakan tsaye inda duk wanda duk wanda bai samu wannan duk wanda ya samu wannan damar yayi wasa da ita wallahi sai ya ci biyasa yawma yaqdu zalimu ala yadayhi yinin gobe alkiyama duk wanda ya sakaci da lokacinsa duk wanda ya tafi da damar sa wajen saban Allah sai ya ci ya tsasa yana cewa ya nattani tafarku ma'ar rasulun sabila ina ma a ce na bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abokanai shashashin abokanai in har ba za mu iya musu nasiha su gyara ɗabi'unsu da halayyarsu ba mu musu daga shanunsu kada ka yadda aboki ya lalata maka ɗabi'arka kada ka yadda aboki ya lalata maka halayyarka don duk abokin da ka yadda ya ja ka ya bata ma ɗabi'arka da halayyarka a yin gobe alkiyama sai kai da na sanin farinsa ya laita ni tafasu ma'ar rasulun sabila ya wailata laita ni lam attafi fulanan salila kaji dan adam yana cewa kai tona na shiga uku ina ma ban riki wani a matsayin abokin abokina ba abokin rayuwata ba ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad aballani an da dhikri a idza'ani ishi ya ce ni ya nesanta ni gabarin ambatan Allah ya nisanta ne da karatun alkur'ani da sanin ma'anoninsa ya nisanta ne jin wa'azi da tunatarwar malamai ba da ijja'ani bayan ga shiryar ta zo ruwa-ruwa ina ganinta amma na juya masa baya to kakka yadda kai wannan dana sani din Allah ta'ala ka kare ubangiji ta'ala ce inna Allah kana haliman ghafura lallai Allah ta'ala ya kasance mai haƙuri ne ghafuran mai gafara da bayinsa inda ba dan haƙurin ubangiji da girma ɗaukaka ba wallahi idan ka ji saban da ake yi saban da wasu suke yi iya shi kaɗai ya isa Allah ya saki sama da ne al'umma amma haƙurin Allah sai kawai da kai inda ba dan gafarar Allah da afuwarsa ba da idan ka ga yadda ake tono abubuwan da mutane suke aikatawa na saban Allah to kai da kanka sai ka yi fatan ina ma a haƙa maka kabari ba saboda musibar ta wuce amma gafarar Allah sai suturta sai yake wa mutane afuwa yake musu gafara Allah ka ji kanmu Allah ka gafarta mana a gaban ubangiji ta'ala ya ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim kuma sun kasance suna rantsuwa da Allah matukar rantsuwa wannan kuma ubangiji ta'ala yana bada labari akan quraishawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun kasance sun ga al'ummatai da yawa waɗanda suke da littafi sun ga nasara sun ga yahudu suna da littafin altaura suna da manzo sun ga nasara suna da littafin injila suna da manzo annabi isa alaihi salam saboda haka sai suka zo suna fatan ina ma su ma ubangiji ta'ala ya aiko musu da manzo kai ba ma iya fata ba wa aqsamu billahi jahda aymanihim suka ringa rantsuwa da Allah jahada aymanihim matukar rantsuwarsu malamai suka ce idan aka ce sun yi rantsuwa da Allah matuƙar rantsuwa to shi ne irin rantsuwar da suke da Allah madaukakin sarki don suna da tsarin rantsuwa guda biyu idan mashirkin larabawa ya yi maka rantsuwa ya ce maka wallahi tallahi to kawai ka farkar da hankalinka zai cika wannan alkawar wanda ita ce jiha da imani makon rantsuwa amma idan ka ji ya rantse maka da lata da usa ko da manatar salisatal ukhra to ba dole bane ya cika dan ya san da sun wadancan shirman banza ne ina ba ta mun gano wannan to sabanin mu kuma ɗan yau mutum zai kalli girman Allah ya rantse maka kuma ƙarya yake to su ba sa yarda su rantsuwa da Allah kan ƙarya shine Allah ta'ala cewa asamu billahi da imanihim kuma suna rantsuwa da ubangiji mai girma ɗaukaka matukar rantsuwarsu la in ja'ahum nadhirun min la'in ja'ahum nadhirun idan har mai gargadi ya zo musu idan har Allah ya aiko musu mai wa'azi mai gargadi la yakunanna ahada min ihdal umam wallahi za su zamanto sun fi ɗaya daga cikin waɗancan al'ummomi shiriwa mana za su fi yahudu rike addini za su fi nasara rike addini wannan shine abin da suka rinka wa Allah rantsuwa suka rinka ɗaukar masa alƙawari kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. amma falamma ja'ahum nadhirun lokacin da mai gargadi ya zo musu ma za da hun illa nufura ba abin da ma zuwan ya musu ce ƙara musu gujewa addinin Allah sai su karya wannan alkawari din wannan aya ta yi kama da faɗin ubangiji mai girma ɗaukaka a ayoyin da ke cikin suratul an'am inda ubangiji ta ta'ala yake cewa yake gaya mana cewa yana daga cikin dalilan da ya sa Allah ya aiko musu manzanni shine dan kasi korafin cewa ai su ba aiko musu manzo ba Allah ta'ala ya ce an taqulu inna ma unzila kitabu ala ta'ifatayn min qablina mun aiko muku da manzanni ne mun sauka muku da littafin Alkur'ani ne dan kan ku budu baki ku ce inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina ai an saukar da littafi ne a wadannan tawagar guda biyu kafin mu mana yahuda aka saukawa da littafi nasara aka saukawa da littafi mu ba a sauka mana ba wa in kunna an dirasatihim laghafilina mu kuma bamu iya irin karatun su ba bamu san yaran su ba zaka ba za mu iya karanta littafin sun balle mu gane shari'a to sai Allah ya sauka muku da Alkur'ani da irin yaran ku ya sauka muku da aiko muku da manzo dan cikinku dan ya yake muku hujja mun gane wannan aw taqulu ko kuma dan kanku ku bodi baki ku ce law anna unzila alaina alkitabu ina ma ubangiji mai girma daukaka ya saukan mana da littafi la kunna ahada minhum wallahi da mun fi shi da mun fi zaman tuwa shi yayi to Allah ya yanke muku wannan hujja din faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum lalle ga ga hujja nan mai karfi ta zo muku daga wajen ubangijin ku mai girma dauka wa hudan ga shirya nan ta zo muku daga Allah wa rahman ga rahma wa rahmatan ga rahma nan ta zo muku daga wajen Allah faman azlamu mimman kazzaba bi ayati llahi wa sadama anha Allah ta'ala ce ga yamu wane ne yafi wannan mafi girman zalunci fiye da wanda yake karyatawa da ayoyin Allah wa sadafa anha kuma yake juya musu baya lallai babu azalimin da ya kai wanda yake karyata ayoyin Allah kuma yake juya musu baya alhalin da shi yake a kawo musu alhalin da shi yake fatan a kawo musu kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa ayoyin da ke cikin suratul safati Allah ta'ala yake wa in kanu la yaquluna da sun kasance suna cewa wa in kanu la yaquluna da sun kasance suna cewa law anna indana zikran min al-awwalin ina ma a ci min al-awwalin ina ma a ce mu ma muna da wani littafi irin littafin mutanen farko la kunna ibadallahi al-mukhlasin da mun zaman to cikin bayin Allah masu tsarkake ibada a gare shi haka suka ringa fata in za a ba su littafi to da za su zaman to cikin ibadallahi al-mukhlasin Allah ta ce fa faru bihi amma da aka ba su lissafi din su suka kafirce masa fa alamu na da sannu za su san irin azabar da ubangiji bai girma da suka ya tanadar musu shine nan wajen ubangiji ta'ala ke cewa ja abun nazirun lokacin da bai gargadan zai zo mutu ma za da hun ba abin da ya kare su da shi illa nufura ba ce guje wa dokokin Allah a madadin su zo su rungumi dokokin sai suka juya musu baya suka guje musu suka karyata su الله تعالى استكبارا في الأرض استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبليلاً ولن تجد لسنة الله تحويلا الله تعالى يقول استكبارا في الأرض هكذا كتب بدأ يأتي جرمان كي أبن ومكر ومكر السيئ suka ci gaba da yin mummunan makirci ga addinin Allah a suna ganin wace hanyoyi za su bi sa na mutane fahimtar addini sa na su shiga cikin addini wani hanyoyi za su bi su rushe da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kansa haka suka rinka masa mummunan makirci su ga yadda za su su kashe shi ko su kore shi ko su kama shi su saure wa iz yamkuru bika allazina kafaru la yaqtuluka aw yaqtuluka aw yaqtuluka aw yukhrijuka aw yaqtuluka Allah ta'ala ya ce ka tuna lokacin da waɗanda suka to kafirai suka ringa maka makirci li ka suna tunanin ya za a yi su kama ka su daure aw ya juka ko su fitar da kai daga cikin ka aw ya kutu aw ya kutuluka aw ya juka ko kuma su kama ka su kashe ko ma su fitar da kai daga cikin ka haka suka rufe wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan mummunan makirci din Allah ta'ala ya ce wala yahiqu makru sayyi'u illa bi ahlihi shi kuma mummunan makirci ba wanda yake ba wanda yake rinta sai ma abotarsa shi yasa bahaushe yake cewa shi zalunci dan aike ne ko shi makirci dan aike ne in ka tura shi kanka zai dawo ina fata mun gane wannan kuma ya ce zamun ƙarya korarre ne in ka tashi gina shi gina shi gajere don in ba kai wasa ba ciki za ka fada wannan shine wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi fa hal yanzuruna illa sunnatal awwalin Allah ce shin babu abin da suke jira ne face irin abin da ya samu mutanen farko abin da ya samu mutanen farko shine azaba irin azabar da Allah ya mutanen annabi Nuhu ko wanda yawa adawa mutanen annabi salihu mutanen annabi hudu ko wanda yawa samudawa mutanen annabi salihu ko wanda yawa mutanen garin madiyanu mutanen annabi shu'aibu ko wanda yawa mutanen annabi lutu irin wannan suke jira Allah ya kawo shine takamar shine abinda suke taka falan tajidal sunnatillahi tabdila Allah ya ce musu da dai ba za ku taba samun Allah yana canja sunnar sa irin abin da ya samu wadancan na azaba wallahi ba zai canja a kanku ba kuma da sanin zai zo ya same ku walan tajid li sunnati llahi tahwila ba za ka taba samun an canja sunnar ubangiji da kuma da kuma Allah ta'ala shi ya yarda ayat أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا الله تعالى شيء أولم يسيروا في الأرض شميسا بذات تفيع أبن كسابة فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم سجاء يا يا مقومر وأن سجاء باشيس كسلشي سجاء سجاء إن الله تعالى يحلق الدار mutanen annabi salihu alaihi salam a gidajensu a diyarun samud akan hanyar da suke cewa don su je kasar sham su je su ga garin al'ahzab garin hijir inda ubangiji ta'ala ya halakar da mutanen Annabu hudu alaihi a akan hanyar su zuwa ƙasar yaman ai suna ganin wannan gari ne. su je gefen gabar jordan su ga yadda ubangiji bai gima kuka ya halakar da al-mu'tafikat mutanen garin samud waɗanda allah ya tura Annabu lutu a cikin su je su ga kufan garinsu, yadda allah ya kone garin ya mai da shi wato ainihin wurin da ba wani halitta da ta isa ta rayu a wannan wajen sai maka da aqibatul ladina min qablihim je su ga yaya makomar waɗanda suka gabace su a kafirci suka fance Allah ta'ala ce wa kanu ashadda minhum quwwatan kuma waɗannan sun sani cewa kanu ashadda minhum quwwatan wallahi sun fi su ƙarfi sun fi su ƙarfi da ma'anar ƙarfi ma'ana duk abin da suke takama da shi na ƙarfi waɗannan mutanen sun fi su mana sun fi su karfin jiki adawa sun fi su karfin jiki tunda ubangiji ta ala ce allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud alladhina jabu sakhra bil wad su je su ga yadda samudawa su dutse suke kankara su fitar da gidan zama a ciki saboda karfin sun fi su technology su je su ga karfin gudanarwa sun fi su karfin tattalin arziki Allah ya gaya mana a baya cewa abin da ya bawa waɗancan na tattalin arziki waɗannan ma balagu ne isha ushirin abin da waɗancan suke da shi na dukiya ba su da shi ɗai bisa goma abin da waɗancan suke da shi na dukiya ba su da shi amma nan bai hana ubangiji ta'ala ya halakar da su ba Shi ne ma'anar kanu ashadda minhum quwwatan wa ma kana Allahu ya yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil abu. Allah ta'ala ya ce da sai babu wani abu da yake gajiyar da shi samawa ta a cikin sammai wala fil ardi ko a cikin ƙasa ba wanda ya gagara Allah duk wanda kaga Allah bai hukunta shi ba to daga masa kafa ta lalaye masa mai kamar sake tadrijuhum min haythu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaydi mati akwai lokacin da Allah zai danke su saboda haka Allah daga masa kafa yana musu kira wallahi wallahi suna ganin ana ba su dukiya ana ba su lafiya ana ba su mulki ana ba su kaza suna zaton cewa wannan abin alkhairi ne a gare su Allah ta lace yanzu abin da suke ganin cewa muna daɗa musu an lama na biyu bihi min malin wa banin suna ganin wannan alkhairi ne a gare su Allah ya ce nusari ulahum fil khairat wallahi gaggauto musu muke cikin cikin abubuwan alkhairi su gama cinye arzikin balla ya shuruna an babu san wannan saboda haka sai lokacin da suka kasance suke ganin babu kamar su a gawar su ta kai sannan ubangiji ta halatta ya halakar da su falan ma da su ma zuci rubihi fata hana alaikin abuwa ba kulla shai'in hatta iza farihu bi ma a fasnahun baktatan fa iza hun mublisuna faku bi a dajirun kaumin lafi zalamu faku bi a dajirun kaumin lafi zalamu wa alhamdulillahi rabbil alamin allah zai karya su ya kashe su kuma ya gode maka saboda haka wa ma kana allah li ujibahu min shay'in fi samawati wa fil ardh babu wani abu da yake gagarar Allah cikin samawata a cikin sallai wala fil ardi ko a cikin kasa inda hu lallai Allah ya kasance kana aliman qadira masani ne da abin da bayin suke aikatawa qadiran mai tsara abubuwa ne ya kaddara su gwargwadon yanda ya gada saboda haka yawan zunubin bayi baya sa Allah ya halakar da su sai lokacin da ya tsara yawan kalubalen da bayi suke sawa in alkiyama gaskiya ce a kawo ta wannan protest din da suke da zanga-zangar da suke yi ba mulkin duniya bane ba mai mulkin duniya ne in kuka tada hankali kuka yi ta baki aka yi zanga-zanga yanzu nan ya sa doka sai ya yi amma shi Allah zanga-zanga ku ba ta dame shi ba ce ce ku can ku bai dame shi ba yawan suka ku da fadan in faɗan ku duk wannan ba zai sa Allah ya canja abin da ya hukunta ba kawai ku jira lokaci da zarar lokacin ya yi haka Allah ta'ala zai tabbatar ko kun shirya ko kun shirya ba ko kuna so ko ba kwa so sai Allah ya tabbatar saboda ka'idar faɗin sa innahu kana aliman Allah masani ne kadiran kuma ya tsara komai saboda haka wani zage-zagen ka wani surutun ka wata yaukuran ka wani kalubalen ka ba zai sa ubangiji ta'ala ya canja ba da su mushrikan laraba suke ta kalubalantar Allah wa qalu rabbana asqit aljannana qitna qabla yawm al-hisab wannan ba zai sa mu azaba wai ta suke yi a gaggauto musu da azabar su sun kafin ranar misali ta zai wannan ba zai fusata Allah ya ce shikenan na ji haushi bari in maka azabar ba in nuna ma karshen ka wannan baya fusata Allah وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم wannan kirkuran da suka yi ba za ta fita ta Allah ba waya da suke cewa Allahumma ya Allah in kana haza huwal haqqa min indika in dai har wannan littafin na alqur'ani da labarin da annabi yake bayarwa a cikin sa gaskiya ne daga wajenka to kaga wannan ai kurace fa amtir alaina hijaratan min sama muna so kai mana ruwan duwatsu daga sama a wi itna bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi to yanzu idan shugaban duniya ka gaya wannan ba sai inda karfin sa ya kare ba in wani aiki ka samu ka gaya ba wannan ba sai inda karfin kakin sa ya kare ba in wani soja ka gaya wannan ba sai ka kunta masa kaninin sa ba sai abin inda karfin sa ya kare in wani gwamna ka ce in ya isa yayi ba sai inda karfin sa ya kare ba duk ka ba sai ya rushe ta ba duk ka ba sai ya karya ka ba to amma ubangiji ta'ala ba a masa irin wannan tsiye din kuma ya biye wa dan adam ba a masa irin wannan tafiye din ya biye wa ɗan adam Allah baya wannan shi komai nasa a tsare yake zai banka kai ta haukanka zai banka kai ta bulin amma ranar da ya tashi damkarka wallahi ba wanda ya sai face ka mazalar sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza aqabahu lam yuflithu Allah haka yake ma azzalimi talala yayi masa kamar sake kamar an manta da shi kamar ba a san yana yi ba hatta idza aqabahu sai lokacin ya cika idan Allah ya danki ci, lam yuflithu bai sai kwace wa Allah ba sai manzo Allah ya karanta fadin Allah wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadhahu alimun shadid haka kamun Allah yake dan karsa mai karfi ce mai tsanani ce haka ubangiji ta Allah ya faɗa abin da ke cikin suratul ibrahim la tasabanna Allah ya amma ya'malu zalimuna in kaga azzalimi yana zalunci kaga macuci yana cuta kaga dan iska yana iskanci kaga barawo yana sata kaga mugu yana mugunta kaga makiri yana makirci kaga munafiki yana munafirci kaga annamimi yana annamimanci kaga mugulmaci yana gulma kada ka taba tsammanin wai Allah bai san da shi ba la tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kada ku taba tsammanin ubangiji mai girma daukaka rabkana yayi mantawa yayi ko bai san abin da azzalimai suke aikatawa ba inna ma yu'akhiruhum Allah yana jinkirta musu ne li yawmin tashkhasu fihi al-absar ayinin da idanuwansu za su tsantsanta su kanta in an ce ga ido ka kalli sama ba za su iya ba wasu ina Allah ce za su gansu a gurfana a gaban Allah muqni iruqufihim sun kaskantar da kawunansu, su sun kifar da karfu la yartaddu ilayhim tarfuhum saboda tsananin tsoro kimta ido ba sa iya yi gane suke in suka kiba ido kafin su bude sun fada cikin azaba wa afidatuhum hawa Allah yake kuma haka zuciyarsu take cike da tsoro haka Allah zai tashe su hal ataka hadithun zakiya wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min aynin aniya laysa lahum ta'amun illa min dari la yusmin wa la yughni min jum haka za su tashi a yawm al qiyamah wujuhun yawma idhin khashi'a tusakan za su tashi a wulakance a kaskance amilatun gashi sun yi aiki a duniya tuƙuru. sun yi aikin gina duniya sun nemi suna an sa sunansu a jami'o'i an sa sunansu a filin tashi da saukar jiragen sama an yi aba sun tara wa kansu award award iri-iri an ba su takardar yabo iri-iri a duniya amma nasu ba aikin ban ba suke tun da ba su ba Allah ba fa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura haka za ka ga ayyukansu da suka yi na kirki Allah ta'ala ya taro shi a ayyukan gobe alkiyama suna tsammanin za su amfana amma tun da babu imani babu bin Allah a ciki da sun zo wajen sai Allah mai da shi a mansura yadda ka san ƙura a bar watsarwa haka daga nesa za su ringa hango aikin su tamkar mutumin da yake tafiya akan kwalta a cikin tsakiyar rana daga nesa yana hango kogi a gaban sa yana cikin tsananin jin kishirwa sai ya zo dan ya gaba shi bane ba wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dhama'an ba'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an fawajada Allah indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab sai sun ko jab da wajen sai su hada da Allah a wajen saboda ka'idar fadin Allah inna rabbakal bil mirsad ubangijin kai na madakata ba wanda Allah yake ba wanda zai ce yana jiran Allah ya zo kai Allah yake jira kwana ta ƙarshe da kake tunanin in ka shiga ka tsira su anan za ku yi cikin da Allah lungu na ƙarshe da kake tunanin in ka shiga ka haure to anan ne za ku yi cikin da Allah fa wa mu hisabahu Allah ya cika wa hisabin sa inna Allah sari'ul hisab ma haka Allah yake mai gaggawa yin hisabi saboda haka dan kana zalunci dan kana tashe cikin shakiyanci don karata ce cikin kaza kai baka ga ko a kasar ku ko a garin ku ko a ƙauyen ku ɗan iska nawa aka yi kafin ka yau suna ina da suka tafi me suka bari na abin yabo har yau sun bar mugun tarihi a bayansu in aure aka zo neman zuciyar zuri a sai an yi da sai an yi dardar Anya a aure wannan kuwa ɗan dangin zuwa da shefa ba kai ba ga wannan ba har iskanci wani abin arziki ne da mutum zai tuciya da shi ya bar duniya wai yana tunanin cewa ya bar wani abu ina wani abin arziki bane da za a bar shi da haka ya'yan uwa kuwa tsar da munanan ɗabi'u ku rungun kamawa ɗabi'u ku yi aiki na gari ku riƙe dokokin Allah ku bi Allah da gaske ta yadda ɗaukun bar duniya Allah zai samu ku lisanu sirkin fil akhirina annabawan Allah suna roƙon Allah ya Allah ka sa in mun bar duniya a ringa tuna mu da aikin alkhairi haka annabi Ibrahim ne yi addu'a waje an lili sani sirkin fil akhiri ya Allah ka sanya mun harshe na gaskiya a bayana ta yanda in an tuna ni duk wanda ya tuna ni zai ji an ambaci mutum kuma Allah ya tabbatar masa da wannan da kace annabi Ibrahim hot cake ne babu wanda baya son sa yahudawa su ce nasu ne nasara su ce nasu ne musulmai mu ce namu ne Allah ya raba gardama ya ce namu ne ba nasu ba ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana min mushrikin inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li al'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati laminal salihin thumma auhayna ilayka an tabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikeen duk wani mutumin kirki ana so ya koyi da annabi ibrahim hatta annabi sallallahu alaihi wasallam an masa wasiki da ya koyi da annabi Ibrahim ashe da mutanen kirki ake koyi fa tashabbahu illa taqulu lahum fa inna tashabbaha bil kirami falahu yi kokari kai ya da mutanen kirki ko da ba kai su cikin aikin alkhairi ba ko da ba kai su cikin aikin kirki ba fa inna tashabbaha bil kirami domin duk mutumin da ya kama da mutanen kirki falahu ya rabauta saboda haka ya zaman tsoron model ɗinka mutanen kirki ina fata mun gane wannan ku daga jin wannan wa'azin kun san dan ciki ke lokaci ne ko kuma ji aya ta walau yu'akhidhu Allahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أمر فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا وبنجد تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا كما إن الله تعالى yana dankar mutane bi ma ka abin da suka aikata na sabansa a ce yau kana saba wa Allah a yau zai maka hukunci ma taraka ala zahriha min dabba da a yau baka ga wata halitta tana yawo a ban kasa ba ba wata halitta da za ta rage a banka don kowa yana da laifin da ya cancanta Allah ya masa azaba uqubar Allah kuma ba wanda yake iya ta dan kankanin abu idan Allah ya jarrabe ka da shi wala ba za ka iya dauka ba damuwar zuciyar nan sai ta kashe dan adam abin da bai kin ya kawo ba sai Allah ya sa shi a ranka ya dame ka ya hana ka bacci ya hana ka cin abinci yanzu nan sai ubangiji ta Allah ya halaka da kai da damuwa dan tuntuɓe kadai idan kai Allah sai halaka da kai saboda haka kada ku kada ku yi fatan haduwa da hukumar ubangiji ala, shi mumini kullun fatan sa Allah ya nesanta shi da hukumar Allah saboda wallahi kakkare na zunubinka dan kankanin zunubin da zaka aikata idan Allah ya kama ka da wannan zunubin wallahi baka isa ka sha ba baka isa ka sha ba ana bin barin yake da labari manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je duba wani sahabi a cikin garin Makka mutum ne wanda yake lafiyayyen kato jiki mazala ya ga yana rashin lafiya ya rame fasara misalin farro ya zamanto kamar ɗan tsako saboda yadda ya rame ya ƙanjame mazala ya kare masa kallo ya ce halkunta ta dubu bishayin kana yi kanka wata addu'a ne sai ce e na kasance ina roƙon Allah ina cewa ya Allah nafsi ina jin tsoron azabarka don haka idan har ka san ina da laifin da za ka yi min azaba da shi a lahira Allah ka yi min azaba tun a duniya in mutu manzo Allah ya kalle shi shi idan la ubu, wallahi kai baka isa ka dauki azabar Allah ba halama kun me yasa ba za ka rinka cewa Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ai ba a fatan hukuncin Allah komai kankantar ba saboda haka kan ranka ya baci ka ranka cewa shi kenan in ba haka ba Allah ya tsine min in Allah ya tsine maka ina zaka je ina ka kanta kanka ko kuma wai wani abu ya hada ka da dan adam ka ne wani ba na fatan ka yafe min ni ma ba zan yafe maka ba duk wanda ya cuci tsaka wani tsakanin ne da kai Allah ya isa kai ka san Allah ya isar Allah kuwa kai ka san yadda Allah yake isar wa dan adam kuwa ka rinda wa wannan mummunar fata in an isa in rasa duk abin da nake da shi gaya min da Allah ya baka shawaraye da kai ya dauka ya baka yau da kake cewa ka rasa in Allah ya karbe din gaya min duk duniya ba zai tausaya maka ya baka waɗannan fa bayin Allah da kake gani suna tare da kai rahmar Allah ce fa waɗanda suke business da kai suke baka kana samu ba kyautar Allah ce in Allah ya ga dama lokaci da duk sai su shi hanyoyin samun kai ta yawo a duniya kamar ke baka da uwa baka da uba baka da dan uwa Allah ya dauke tausayin ka a cikin zukatan bayansa kowa ya manta da kai ga ka cikin mutane amma kana buƙatar taimako Allah ya hana kowa tausayin kai tausaya maka ko wanda zai iya daukan wannan a cikin bayan Allah to sallallahu alaihi wa sallam ku ne kullum ku runga roƙon Allah lafiya da zaman lafiya Nema Allah gafara shirya da Allah Nema Allah rahamarsa Nema Allah yafiyarsa karka cika baki kada zuciya ta kai ka tabaro ka innan nafsa la amara kun bi so ita zuciya kullum mummunan abu take umarta da shi to yi kokari shiga cikin waɗanda Allah zai marhama to shine Allah ta'ala yake cewa walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu inda Allah yana dankar mutane da irin abin da suke tsururuta na aikin su a ban kasa abin da suka aikata a ce za a yi muku a kai ma taraka ala hamin da ba Allah da tsaye ba zai bar wata dabba guda daya wata halitta guda daya ta ringa tafiya a doron kasa din nan a gadon bayan kasa ba wata halitta da za ta ringa tafiya mutum ne ita ko aljani ko dabba ko kuma tsuntsaye ba wata halitta da za ta tafiya a ban kasa walakin yu'akhiruhum Allah ya ce sai dai yana jinkirta musu ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci abin ambaton ko dai ya zamanto lokaci abin ambaton zuwa lokacin mutuwar da zarar sun mutu suna shiga kabari za su fara ɗanɗanar kudar ko kuma ya zamanto lokacin ambato shine lokacin tashin alkiyama da sun tsinci kansa a filin tashin alkiyama Allah ya musu hisabi ya sa su a wutar jahannama kuma hikimar da ta sa Allah yake daga kafa yake tsawaita wa dan adam lokaci har zuwa lokacin mutuwarsa wai wannan faraga ce ta ka tuba ka gane kayi kuskure ka nemi yafiyar Allah da zarar ka nemi yafiyar Allah shi kuma Allah kofar sa abu ta take yanzu zai gafarta maka ubangiji ta'ala ya ce fa inna Allah fa iza jaa ajaluhum idan lokacin su kuma yazo fa inna Allah lalle Allah kana bi ibadihi ya kasance dan gani da bayanansa basiran yana ganin kowa saboda haka in lokaci zo kai saka buya ba Allah yana ganin ka ya san shekarunka ka shekara 60 kana cewa kai saurayi ne ina Allah yana ganin ka fa inna Allah kana bi ibadihi basira abinda muka bada dai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka kuskure ko da kuma harshe ubangiji da ka yaje mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh